بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الاثنين goma ga watan tara watan ramadan hijira 1443 wadda ta daidai da sha daya ga watan hudu miladiya 2022 muna nan cikin suratu yunus alaihi salam sura ta goma Ajiya jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta 48 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshen ayata arba'in da sarrafu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ƙul la amliku ni nafsi zarran wala naf'an illa ma sha Allah likulli ummatin ajal إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون yau bi iznihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta hamsin فدن الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم maɗaukakin sarki ya ce ka faɗa musu ya kai annabi muhammad ana ka faɗa ma waɗannan mushirikai daga cikin wato mutanenka waɗanda suke kan gare ma allah sai da su a ra'aitun ku ni labari in a atakum azabuhu bayatar, idan azabar allah subhanahu wata'ala ta zo muku cikin dare auna haran ko kuma ta zo muku da rana ma za ya sa'ajiru min ulmujirimu mana yayin da wannan azaba ta zo muku da daddare ko ta zo muku da rana kwatsam ma za ya sa'ajiru min na mai kafirai suke neman gaggawa da zuwan wannan azaba bayan sun san cewa azabar tabbas sai ta afka musu kenan ma za ya stajilu min nuzuli al'adab al-mujrimuna ma'ana wani gaggawa kafirai suke yi wurin saukar wannan azaba wanda za ta zo musu daga Allah bayan kuma sun san cewa idan azabar ta zo babu wanda ya isa ya kawar musu da wannan azaba din lafazin ma za ya sta'jilu min al mujrimuna wasu cikin malamai suna cewa abinda ake nufi mai kuma kafirai suke neman gaggautowa da shi wani amfani za su samu suke neman a musu azaba domin dai idan azaba ta zo ba wanda zai tsira shi ta Allah ce ma za ya ta'ajilu min ulmujrimuna ma'ana wani amfani kafirai za su samu da suke neman gaggauto da azaba ta zo ta same su shi sa wasu suka ce abinda ake nufi ne ku bani labari in ja a azabul la'i lailan auna aran. idan azabar Allah ta zo muku da daddare ko ta zo muku da rana fa ma na fi to na amfani zai muku har kuke neman a gaggauto da azabar ai ta nake mutum yana neman a gaggauto masa da abin da zai masa amfani ba haka bane abinda zai ma amfani ai shi kake neman ya zo cikin gaggawa amma abinda in ya zo ba zai amfane ka da komai ba kuma in ya zo baka isa ka kare shi ba kuma in ya zo sai ya same ka to me amfanin cewa ya zo kaga akwai rashin hankali a ciki ai hankali shine mutum ya nema abin da zai masa amfani ya zo masa cikin gaggawa amma abin da ba zai ma amfani ba to wani amfani zai makanka ne mai zo shi za Allah yake ma za ya sta'ajilu minhul mujrimun ma'ana fa ma naf'ukum fiye me zai amfani ku ma za na ala anfusikum bil ijal. me za ku ribata me za ku samu ta hanyar neman yi gaggawa a zo da wannan azaba ɗin kenan wannan tambaya ce amma ma'anarta tsoratarwa Ma'ana ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku cikin dare ko ta zo da rana gagal-gagal ya kamata ku ji tsoro bai kamata ku nemi gaggauto da wannan azabar shi za sai aka zo da siga ta tambaya ma za ya sta'ajilu u, ai ma za ya sta'ajilu na min al'azab wai wani amfani kafirai za su samu daga azabar suke neman a gaggauto da wannan azaba din shi sa limam ibnu ashur yake cewa malladis ladhi yasta'jilu al mujrimuna min al azab ay la shay'a min al azabi bi salihin listijal yace ya abinda ake nufi babu wani abu na azaba da ya cancanci ma mutum ya nemi a gaggauto masa da shi dan me li'anna kulla shay'in minhu ma'lak domin duk abinda da ya zama idan alaka daga shi take hala bainahum wa baina zai shiga tsakaninsu kenan da me wa baina tamakkun min al-iman da samun damar imani to kaga bai kamata a gaggauto da shi ba domin idan azaba ta zo cikin gaggawa a lokacin ko sun ce za su imani har imanin ba zai amfani to kaga shi babu amfanin kenan su nema a gaggauto musu da wannan azaba din shi sa Allah maɗaukacin sarki yace a summa sa'annan a wannan lokacin ko a wannan bigiran idan waƙa'a idan wannan azaba ta afko muku amantun bihi kuma a lokacin ne za ku ce za ku imani da Allah subhanahu ta'ala ko a lokacin ne za ku miƙa wuya ga Allah al'ada mana a yanzu ne za ku gaskata da Allah wa qad kuntum bihi tastajilun al'alam kamun wannan lokacin kuna neman a gaggauto da azaba kaga kenan idan azaba ta zo a lokacin kuma suka ce za su yi imani ya kaga imanin ba zai amfani ba saboda Allah baya ɗauke bala'i akan mutane yayin da ya saukar da wannan bala'in idan har ba su yi imani ba har bala'i ya Allah ba zai dauke shi ba to kaga anan ko sun yi imani ba amfani ke shi sai yake a wannan lokacin ne kuma idan azabar ta abku za ku ce za ku yi imani da shi ai yanzu imanin ku ba zai muku amfani ba tunda a baya kunne ne a gaggauto muku da azaba a lokacin da ya kamata ku tuba ku koma ga Allah Allah kiyaye ne mala yace bayyana ta'ala Allah madaukakin sarki yayi bayani fi hadhihi al karima a wannan aya mai daraja cewa annal kuffara su kafirai yatlubuna fid dunya ta'jil al-adab suna neman a gaggauto da azaba a duniya kufran wa inadan saboda tsananin kafircinsu da tsaurin kai fa'iza idza ayanul azab amma idan suka ga azabar kararata tun karo su وذلك الإيمان عند معاينة العذاب يا عند سكة عذاب سيكون في إيمان سي الله من إيمان وذلك الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منه shi kuma wannan imanin da za su yayin da suka ga azaba ta zo ba za a karba ba wa kada an kara zalika ta'ala alaihim huna a nan Allah ma ya musu inkarin imanin da za su bi kaulihi a faɗinsa da ya ce a summa mana a wannan bigiran ne kuma idan ma waka a amantun idan azabar ta abko amintun bishi kuma za ku ce za ku imani da Allah wanda fa'idan kabula imani sannan ya kore karɓar imanin nasu kuma fi zalikal hin a wannan lokacin bi qaulihi da fadin sa da yace al'ana yanzu za ku ce za ku yi imani wa qad kuntum bihi tasta'jilun al'alam kun kasance a baya kuna nema a gaggauto da azaba ai wannan imanin ba zai amfani ba to wannan bayani da Allah ya tabbatar a nan cewa yayin da azaba ta afko ko lokacin da azaba ta afko wanda ya ga azaba ya tuba a lokacin wannan tuban ba zai maka amfani ba Allah ya yi wannan bayani a wasu gurare misali Allah yana cewa falan mara au ba asana yayin da kafirai suka ga bala'i azaba ta tunkaro su me suka ce qalu amanna billahi sai suka ce ai mun yi imani da Allah wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen mun kafirce mu duk shirkar da muke yi wallahi yanzu tauhidi zami da suka ga azabar ta zo mai Allah ya ce fa lam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana a wannan lokacin da suka ga azaba imanin nasu ba zai musu amfani imanin ba zai ne ba ba zai amfani ba me yasa Allah ya ce sunnatullahi allati qad khalat min qabl wannan shine sunnar Allah wanda ta yi rigaye tuntuni cewa duk sanda bala'i ya zo mutane suka tuba Allah ba zai karba ba a wani wurin Allah yana cewa hatta idza adaraka ka kaga fir'auna shi ma haka akai annabi Musa ya ce kiransa ya ce kiransa ya imani yaki saboda tsabar girman kai ma ta yi wa ma rabbul alamin wai waye ubangijin talikai ma'ana kaman bai sani ba bayan kuma girman kai ne amma yayin da ya ga kogi ya haɗe ba hatta iza daraka hulgaram shine lokacin da ya biyo annabi Musa ga teku wannan baharul aharar ahmar kogin maliya kenan shine gaban annabi Musa baya kuma ga fir'auna mutanen annabi Musa suka waigo suka ga fir'auna ya kusa suka ce shi kenan an da mu tunda baya za mu iya wucewa ta wannan kogin annabi Musa ya ina ubangiji na na tare da shi yana zuwa bakin gogin sai ga wa'ayi aka ce wannan sandar ta hannunka da ci kogin da shi yana daga sanda da ci kogi sai kogi ya dare gida biyu sai wannan ruwan ya cure ya daskare kamar dutse nan ma ya cure ya daskare kamar dutse sai ga hanya bushashiya a tsakiya sai suka wuce suna gama fita fir'auna shi kuma ya gama shigowa da mutanensa tsakiya sai Allah ya saki ruwa to shine hatta idza adaraka ulgharq da yaga tabbas nitsewa da halaka a ruwa ta same shi me yace kala sai yace amantu na ba da gaskiya wai fir'auna ne ce yi imani amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi isra'ila wallahi babu abin bauta ta bisa cancanta sai sarkin nan da bani isra'ila suka yi imani da shi mana annabi musa da mutanensa wa ana wai ya ce wai shi minal musulmi ne yau yana cikin musulmi za a karba ba karba ba yalla ya ce al'ana yanzu kan kame da anan ce al'ana yanzu za ku ce kun yi imani da shi wa karkuntun biyi ta nan ma sai aka ce al'ana yanzu za ka yi imani wa sai ta qablu bayan a baya can ka saba ma Allah ka yi taɓar gaza ka ce kai ne ma ubangiji mafi ɗaukaka ka ga mai janyo ba karɓi imaninsa ba da yi imanin ba sai da azaba ce to ana Allah ba zai karɓa ba domin ba don Allah mutum ya yi ba ko ba hujje ma ce kowa ya tuba don wuya ko ba ka yi ce ba kaga wannan ta yi daidai da wannan nassar haka da goma haka bane ba lada ko a lokacin da abin ya faru da wuri ake so ka tuba amma sai da lokaci ya kure shi za a wani kurin kuma Allah ya ce wale ta ya taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at ba tuba bane ga waɗanda suke aikata zunubi hatta zara a ahada umul mautu yayin da mutuwa ta zo wa ɗayansu ya ganta ƙuru-ƙuru ƙala inni tubtul an ya ce na tuba yanzu kaga a nan da ya ce ya tuba yanzu ba za a karɓa ba ina fata gani malamai na cewa a nan kawai al'umma ɗaya ce allah ya mata wani baiwa ita ta tsira amma ita ma azabar ba ta zo ba tukuna su ne mutanen annabi yunus su suka kangare suka ƙi imani annabi yunus ya fita ya bar garin ya bar garin allah ya jarrabe shi sana allah ya bai da shi yana dawowa kuma sai allah ya taimake su sai suka ce duk sun yi imani shi kenan sai allah ya ɗauke azabar da an yi nufin mai a karo su da azabar da da ya dawo ba su imani ba da shi kenan amma yana da sai suka yi imani shi sa Allah yake cewa falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha mana ina ma alƙaryar da ta kangare ba Allah idan ta yi imani imanin zai mata amfani ina ma da imanin zai amfane ta illa kauma yunusa sai dai mutanen annabi yunus lamma amanu Allah ya ce yayin da su suka yi imani kashamna alhum? mun yaye musu mai azabal khizi fil hayatid dunya azaba ta kaskancin nan da take rayuwar duniya wa matanahum ila in aya za ta zo nan gaba to ma'ana su sai Allah madaukakin sarki ya dauke musu azaba shine a wani wurin Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matanahum ila in to su wannan al'umma Allah ya taimake su an togace su daga cikin mutanen da idan azaba ta tunkaro su suka tuba ba za a karba ba saboda su lokacin da annabin ya fita Allah ya umarce shi ya dawo to yana dawowa sai kuma Allah ya taimake su suka yi imani gaba su sai Allah ya ɗauke musu wannan bala'i din Allah ya sa mu cika da imani ba dai wannan yana nuna musulmi ya taka tsantsan kada ya taɓa tunanin cewa wai idan ya tuba lokacin da ya ga azaba za a kyale shi a'a ya tuba kamun zuwan azabar Allah ya kare Allah ya ce sun maƙila lillazi na zalamu sa'an nan za a ce ma waɗanda suka yi zalunci bayan azabar ta sauka a kansu sai a ce da su zuƙu azabar kulji waɗanɗani azaba madawwamiya tabbatacciyar azaba wadda ba za ta yanke ba har abada hal zauna illa ma kuntum taksibuna hal zauna illa bima kuntum taktibun ba komai za a sakanta muku da shi ba sai abinda kuka kasance kuna aikatawa kuka tsururuta na laifi shi Allah madaukakin sarki zai sakanta muku da shi Allah kiyashe ku na'am ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمؤمنين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

alƙiyaman nan da tashi daga kaburbura da bayanin wannan azaba da ake faɗa wai kuwa gaskiya ce wai kafirai ne suke tambayar manzan Allah wai shin bayan an mutu dinnan tashin nan gaskiya ne kamar yadda suke faɗa ai za mitina wa kunna turaban wa izaman a ina da mabu'usu wa yanzu idan muka mutu muka zama ƙasa muka rijiddige za a tafi awa a unal awa to ina iyayenmu na farko ina kakanni yi ba mu ga wani ya dawo ba wai su tunaninsu wai wannan shi ne dalilin da ya sa za su ce ba za a tashe su ba Shi ne nan Allah ya ce wa ya unaka suna neman labari gurinka suna neman kai musu bayani a haƙƙun huwa shin wai tashi bayan mutuwa ɗin nan gaskiya ne ko kuma suna neman labari gurinka shin ma wai wannan azabar da sakamakon na lahira wai gaskiya ne saboda su gani suke kama ba gaskiya ba ne ya yake da annabi kul ce da su i e, e wannan magana haka take nan ne malam ba wajen yake cewa akwai hausa a ƙwar'ani ba hausa ba ce da ce aka yi larabci ne sai ya zama na mai hausa ta arako domin akwai kalmomin da da yawa daga larabci suke hausa ta arako annashuwa annashuwa ba hujje shi ne annashuwa ko ba ga wani annashuwa ne sai shi annashuwa nake ciki albaslu yake ne albasa Allau'u yake allo ko ba haka bane kaga wannan duk larabci ne allijam yake linzami asarji yake sirji ko duk ba haka bane kaga duk larabci ne ashe shekenan yaren larabci ya yi tasiri da Hausa saboda haka i in ba ya ce e ko i ba yana nufin na'am ba to akwai shi shi ma a larabci bi ma'ana na'am ga ƙur'ani ya zo da nan wa ya yastanbi'unaka suna neman labari gurinka a haƙƙun huwa wai shin tashin nan bayan mutuwa gaskiya ne ko shin wannan azaba da kake faɗa gaskiya ce sai Allah ya ce kulce da su i eh, azabar gaskiya ce ina fata an gane wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu lahaqqun wallahi wannan tashi ɗin bayan mutuwa gaskiya ne tabbas an tashi ko wallahi wannan azaba da Allah ya yi mau alkawari ga wanda ya kangare gaskiya ce tabbas idan mutum ya koma ga Allah bai ba Allah ba wallahi sai an azabtar da shi Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina kuma wallahi ba za ku iya gajiyar da Allah subhanahu wata'ala ba ma'ana ba yadda za a yi ku iya tsere ma wannan azaba da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sai ta same me yasa saboda ai dawo da ku ba shine mafi wa'ala ba a wurin Allah fiye da samar da ku samar da abu daga babu an shi ya fi sauki a kan dawo ne ba ka bane na ja buga misali a nan yanzu waya wannan waya ta hannu za ka samu wani a nan kana zuwa in ka kaza da kaza da kaza ta take yi ba da na'ura da zai gwada ba da komai amma saboda basira da baiwa da allah ya masa da kwarewa sai ce kaza ne matsalarta yana gyara kuma zai ga lafiya kalan amma shi ka zo ka ajiye robobin da sauran abubuwan kace kirkiro wayar ba zai iya ba amma kuma in ta lalace shi kuma zai iya gyara ta haka ne kuma haka bane kaga shi gyaran ya fi kirkirowar sauki to Allah ya samar da kai daga babu inda da kai ne zai masa wahala ba ka aka samar da sinadaran da aka samar da kai sai kuma ka mutu sai ka dawo ƙasa menene ya dawo ƙasa ba sinadaran bane suka dawo ƙasa to dawo da shi kuma wahala ne ina fata an gani shi zai ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shi ke kagar alitta ba tare da ya gani gurin wani ba sun bai yu'iduhu sannan bayan kuma wannan halittar ta mutu ya dawo da ita sai ce wa huwa ahwanu alayhi dawo da ita ma fi sauki a wurin Allah saboda me za a ce kun zama kawai shi ka zama bangala ya ba mu labarin mutumin nan da bai taba aikin kirki ba a tunanin sa shi zai guje ma azaba bai yi abin kirki ba sai ce da 'ya'yansa in ya mutu su kona gawarsa sai ta zama toka sai su kasa gida biyu ɗaya su je sahara yayin da guguwa take ɗaga wannan su dinga daga wannan toka suna sheƙa ta ta bi iska ɗaya kuma da teku take kaɗawa sai je su wada ta bi teku sai ce domin in na haɗu da Allah zan gane kure na kaga yana jin tsoron Allah din ce na san bai abincin ki ba shikenan ƴaƴan sai karbo shi yana mutuwa aka yi haka ana yin haka manzana yake ta aka yi da shi kun sai ga sha zauni ya dawo me ya faru ce Allah tsananin tsoronka ne na zama abincin ke ba shi kuma ga inda Allah ke mace shi tsoron nan sai Allah ce jika na hafi ma amma dai an nuna masa ne za a iya dawo da shi ga wancan bawan Allah aukan lazimar na karya kaga wucewa ya yi gari ga ana ta hada hada kamar yanzu ka wuce titin nan ana hada hada bayan wata tafiya wasu kwanaki ya dawo kuma sai san da gurin kufai ba kowa da an mutu sai abin ya ba shi mamaki sai ce o oh, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya Allah zai tsiraya waɗannan bayan mutuwarsu wannan abin ya faɗa yana mamaki shi ma za ka ce ka mutu a gurin sai Allah ya kashe shi sai da ya shekara ɗari a gurin a kwance ya ka tashe shi ana tashin za ka ce kam labis kwana nawa kai sai ya ce wallahi yau man ba da yau ina jin ko dai wuni ɗaya ko rabin yini mana kamar jiya na kwanta na tashi yanzu aka ce balla bista mai a am shekarun ka ɗari a nan aka ce to bari a nuna ma ƙudira ta ubangiji duba abincinka da abin shanka fanzur ila tsaramika wa sharabika ya buɗe abin shansa yana nan da sa bai komai ba abincin yana nan shekara ɗaya ya ga ce to wanzur ina imarika ina jakinka duba kuma za mu nuna ma aya a gaban sai dinga ganin ƙasa ta fito ƙasa ce ya ganta ƙasa ta haɗi ta haɗi sai ga kashi sai ga kaza sai ga kaza sai ga kusurwa ta haɗi ƙasa ta zo ta hau jiki sai ga nama ƙasa ta zo ta hau sai ga fata sai ga jaki ya tashi me yace falan ma ta bayyana lahu qala a alamu na ƙara sani akan na baya na ƙara tabbatarwa ne annallaha ala kulli shay'in kade. Allah mai cikakken iko ne akan komai shi za nan ba za ku iya guje ma Allah ba shi za Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizin ba za ku iya gajiyar da Allah ba wurin tunanin wai ba za a dawo da ku ba Al-Hafiz Ibn Kathir yana cewa wannan aya qul wa rabbi inda Allah ya rantsuwa ya ce wa rabbi na rantse da ubangiji kaga Allah ya rantse da kanta ce da su na rantse da ubangiji na ya ce irin wannan ayoyin akan tabbatar da za a tashi kiyama bayan wannan akwai kwaya biyu ne raka a cikin alkur'ani ta farko Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa ƙalan ladina kafaru la ta'atina sa'a kafirai na cewa ai alkiyama ba za ta zo mana ba ai ba za ta shi kiyama ba qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ke ce da su tabbas na rantse da ubangiji na kaga wa rabbi wallahi sai alkiyama ta zo wani wurin kuma za'aman ladina kafaru allan yub'asu kafirai na cewa ba za ta shi su ba qul bala wa rabbi لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير cece da su ina na rantse da ubangiji na wallahi sai an tashi shi za Allah ya rantsuwa a wani wurin ya tabbatar da cewa tashin kiyama gaskiya ce kamar yadda ba za ka taba inkarin kana magana ba ai ba wanda zai ce shi bai da baya magana ba ko magana da yake yi ƙarya ce akwai wanda zai ce bai da wannan ba shi na zai ce fawa rabbi sama'i wal ardi inna hula haƙƙun. wallahi alkiyama gaskiya ce misla ma annakum tamtikuna kamar yadda kuke magana yadda ka san baka kokonto kana magana to ka daina kokonton ma za a sha alkiyama kuma ga asar da yawa da ubangiji ya kafa dalilai da suke nuna za a shi kiyama akwai dalilai na hankali da Allah ya ajiye mana kalli saukar ruwan sama Allah ta wataral arda hamida فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد يتي ذلك بأن الله يحيي الموتى يتي كلك أتا أبو شتك كبت كمان ينزو yanzu ka tona wannan ƙasa bushashiyar nan ka saka dawa bayan kwana biyu konewa za su amma ana saukar da ruwan sama rayuwa ta shiga cikin ƙasar kana sa dawa sai ga ta fito shi ne sai ga ƙasa ihtazzat sai ga ta kumbura warabat sai ta ƙaru sai ga tsoro ya fito wa ambatat min kulli zaujin bayi to wannan ƙasar me yasa da take a mace saboda ba a saukan mata da rayuwa ba da aka saukan mata da rayuwa shine ruwa ta rayu ko ba ta rayu ba ta rayu kai ma da ka zama ƙasa ka gaba akan ba a taso ka ba ba a saukar da rayuwar ba ana busa ana saukar da rayuwar za ka tashi ina fata an gani kaga wannan kyakkyawan misali ne kuma abinda zai baka mamaki busasshen abu ne ka saka a ƙasa a bushe inda za ka fasa shi ba za ga alama kore ba ko za ga alama kore ba idan dai ka ga gari amma sai gashi kuma ya kumbura yana fitowa sai ga ya fito kore shi sai ya girma ya daga ya faɗi wannan kwaɗin kuma sai kawo tarin ƙwayoyi sai ƙara fitar maka kuma da irin wannan busasshen mataccen abin to wanda ya raya mai rai daga matacce ya fito da matacce daga mai rai kuma zai kai ne dawo da kai zai masa wahala kaga wannan dalili ne na za'iri kusa da kai gashi nan kullun kana ganin sa wannan yana tabbatar da cewa za a tashi ma'ana alkiyama dan adam ya daina tunanin ba za a tashe shi ba Allah ya kama cika da imani walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi labtadat bi Allah madaukakin sarki yace da a ce dukkan wata rai wadda ta zalunci za ta mallaki dukkanin abin da ke ban ƙasa baki ɗaya mana da dirran da ta yi shirka da Allah za a ce duniyan nan kakaf mallakinta ne a ranar lahira labda dabbihi Allah ke da sai ta nemi fansa da shi da za ta iya bayarwa ta fanshi kanta to Allah da sai ta bayar mana da ɗan adam da ya yi shirka ya yi kafirci ya tashi a kiyama zai mallaki wannan duniyar da abin da ke cikinta ya bada ita domin ya kare kansa daga azabar lahira Allah ya ce wallahi da sai ya bayar shi za ce lafta dasbihi wallahi da sai ta ba da wannan duniyar baki daya don ta fashi kanta shi za wani wurin ya ce innan lalina kafaru lau anna ما في الأرض لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه كافرين da za a ce duk abin da ke ban ƙasa na sani. da ninkin wannan kwatankwacin wannan a ce su bayar don su fanshi kansu daga azabar ranar lahira Allah ce ba za a karɓa musu ba ma tuƙubila minu wala ba za a karɓa ba ina fata gani shi za ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzo ya ce ranar lahira za a tashi kafi mushriki wanda ya kiban Allah sai a ce da shi shin da kana mallakin wannan duniya a ce duniyan nan ba ci ɗaya mallakar ka ce idan aka ce ka ba da ita kafin shigan ka yau za ka bayar sai ce wallahi zan bayar abuja ya Allah sai Allah ya ce na nemi kankanin abu a gurinka wanda bai taka kara ya karya ba na ce ka bauta ta min ni kadai kar ka hada ni da wani kaki kar ka hada ni da wani kaki wanda in ka ki hada Allah da wani wancan din bai isa ma komai ba ko ko ya je ma wani abu bai isa ba in duk duniyar nan za ta taru a kanka don ka ba Allah shi kaɗai, wala ba ta ita ce mako komai ba sai Allah ya kari ka ba haka misali salihu yace mutanen sa ba yace fakiduni jami'an ce duk makircin da za ku kulla da ku da mutanen naku gaba ɗayan ku ku kulla kakku raga mun sun malatun ziru sannan kakku tsahirta mun mana kakku daga bin kafa me yasa sai ce inni tawakkaltu ala llahi rabbi wa rabbikum saboda na dogara ga Allah ne ubangiji na ubangijin ku ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha babu wani mai tafiya ban kasa faɗe makwarkwatar kansa a hannun Allah take to kenan makwarkwatar kanku tana hannun Allah ne za ku iya mu babu ina fata an gani to sai aka ce kawai kakkai shirka amma sai ka ce ai sai ka yi ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka haɗa wannan ka je ka roƙi wannan ka je kai wannan ka yi wannan har ma sai ka ji wai musulmi na cewa ai yanzu in ba a saki hanya ba za ka ce gaskiya za a yi wai musulmi yake wannan magana ba haka bane sai ka ji wani musulmi yana cewa to ai yanzu aka ce wai sai an bi shari'a sau da kafa ai ba za a yi arziki ba wai mutum ne ke faɗin wannan maganar mana sai an ɗan ke hanya ƙarshe ko mai wannan maganar har ya ƙare arzikinsa ba zai kama ɗaya bisa dubu na sayid na usmanu ba dukiya kuma ɗan aljanna ne ɗan aljanna ne kuma to shi kudinsa haram ne abdurrahman ibn auf muloniya ne ko buloniya dan aljanna ne duk a ashirin sun gashi na aljanna duk masu kuɗi ne sai na abubakar mai kuɗi ne umar mai kuɗi ne bai kai su ba usman ba a magana don mutumin da nan take ko yanzu a ce a taimako za a fita tabuka ya kawo raƙumi ɗari da kaya akan kowanne guziri ya kawo ya ajiye gaban annabi ya ce a raba mutane annabi ya ƙara wa'azi ya ƙara kawo wani ɗarin ya ajiye ya ƙara wa'azi ya ƙara kawo wani ɗarin ya ajiye jin raƙumi ɗaya yanzu dubu nawa ne babban raƙumi ina jin da ya kai dubu ɗari hudu ko zuwa ɗari biyar ba haka bane to ko yanzu dubu ɗari biyar biyar so ɗari uku sannan kayan da ke kai kayan bayan guziri ne wanda zai ishe kaji a dawo aka ƙara magana ya ɗebo zinare dubu ya aji. yanzu ba zinarin da ya isa zakka zinare ishirin ne yake nisabin zakka ne miliyan biyu da wani abu yanzu ƙwaya ishirin to dubu manzala ce ma zarra usmanu ma fa'ala da yau da daga yau usman zai ta saban Allah har ya mutu ya ci bilis ba abinda zai same shi to amma ga shi kudin zana a halal ne saboda haka kuskure ne mutum ya ce maka wai wai in ka kauce hanya ba wai wai ba za ka samu wani abu ba Tun wanda ya fada ma wannan shaidani ne halaka kai ce so yi. ka tsaya a hanyar Allah ga zubai ibn al shi ma cikin goma yan aljanna akwai dogon hadisi a Bukhari ya mutu ana bin sa bashin miliyan biyu da dubu ɗari biyu na zinari ko azurfa ka san maganar kuɗi ne. ba kuma bashi ya ci ba an an kama ajiya zai ce shi ba zai karba ajiya ba saboda ajiya amana ce shi kuma ta yiwu ya iya tabawa sai dai ka batta a gurina a matsayin bashi ran da ka zo baka ya rasu ya ce da ɗansa ka sai da abin da ke hannuna ka biya bashin har wasiyar da yake wa ɗansa abdullahi ya ce idan ka tattara kadara ta ka ba za ta biya bashin ba ka nemi ubangida na ya cika ma a biya abdullahi dan zubairu ce sai na manta ban tambaye sai na ce wai waye ubangidan naka ana shirin za a yi yakin yakin da ya shahada shi zubai waye ubangidanka ya ce Allah mana ya ce Allah mana to sai da aka raba aka biya wannan bashin yana da mata hudu yana da 'ya'ya sha takwas ya yi wasici da ɗaya sulisun sulisi na dukiyarsa an biya bashi amma mata hudu tun muni kawai sai da kowace ta samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na zinare fi ko azurfa in zinare ne guda 20 ne ke ba da misalin naka an azurfa guda 200 to ko azurfa 200 ce a ce mace a muni ta samu miliyan 1 da 200 kasan ba kananan kuɗi ba ne ko a yanzu lissafin in ka karanta za ga ya kai wajen abin da ya bari wajen miliyan hamsin da wani abu na wancan lokacin na zinari ko azurfa kuma yana cikin goma yan aljanna ba naira ba kaga shi kenan kuskure ne mutum ya ce wai in yaba Allah wai ba zai samu wani abu ba wannan gurbataccen tunani ne shi ta Allah yake cewa da a ce dukkan wata rai wadda ta yi zalunci ta hanyar kangare ma Allah za ta mallaki wannan duniya lafta dabbihi wallahi da sai ta fanci kanta amma ba zai mata amfani ba Allah ya ce wa asarun nadamata lamma ra'ul azab a wannan rana ne shugabannin mabarnata za su koye nadama a zukatansu yayin da suka ga azaba saboda kada mabiya su ci gaba da tsine musu suna kune kuka halaka mu wa bai bainahum bil qist Allah ce kuma za a yi hukunci tsakanin su cikin adalci wa hum ba za a tawaye musu komai ba na abin da suka aikata Allah ya sa mu cika da imani na'am inna lillahi لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ألا ألا يشك سورارا إن لله ما في lallai dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasai baki ɗaya mallakar ubangiji kenan shi yake da dama ya ba da umarni kuma wajibi ne abu wannan umarnin nasa ala ku saurara inna wa'dallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne cewa azabar da ya tana ma mushrikai tabbas ce babu ko kwanto walakin na aksarahum la ya'lamuna Allah ce sai dai da yawa yawan waɗannan mushrikai ba su san hakikanin wannan lamari ba shi yasa suke kokarin karyata wannan bayani na ubangiji huwa yuhyi shi Allah madaukakin sarki shine mai rayawa wa yumitu kuma shine mai kashewa wa ilaihi turja'un kuma izuwa gare shi ne baki daya za a mayar da bayi za a mai da ku baki daya zuwa gare shi kowa kuma ya ga sakamakon abin da ya aikata na'am وشتاء

mana wa'azi wanda ke tunatar da ku azabar Allah ya tsoratar da ku narko na Ubangiji min rabbikum daga Ubangijinku makaginku mana ya ce abinda ake nufi da wannan wa'azi a nan shi ne alkur'ani ga abinda imamu tsabari yake cewa wa inna ma ya anibi bi zalika jalla sana'uhu alkur'ani abinda Allah yake nufi da cewa qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ana nufin qur'ani wa huwa al-maw'iza min Allah shi al qurani shine wa'azi daga Allah subhanahu wa ta'ala wa shifa'un lima fi sudur kuma shi wannan al-qur'ani shine warakar abinda ke cikin zuciya mana shi ce warkar abin warkar da cututtuka na zuci na jahilci ya kawar da jahilci ya kawar da hassada ƙyashi annamimanci ya kawar da munafurci ya kawar da shirka ya kawar da bid'a ya tabbatar da tauhidi qur'ani ne ke wanke zuciya shi zake shifa'un lima fi sudur shi ke zama waraka na abin da ke cikin zukata wa hudan hakanan shi kuma littafi ne na shari'a domin shi yake yi ma mutane bayanin halal da kuma haram yake bayanin abin da aiwatar da shi da'a ne ga Allah da abin da kuma saƙo ne na Allah domin a ci halal a guje ma haram a yi da'a ga Allah a guje ma saɓansa wa rahma kuma shi wannan alƙur'ani ra'ama ce da Allah yake jin kan wanda ya ga dama cikin bayinsa da wannan rahama ɗin sai ya tseratar da shi daga bata zuwa shari'a ya kautar da shi daga halaka zuwa ga zuwa ga rahma wa rahma ce shi wannan alkur'ani lil mu'minina masu imani Allah ya sanya mu cikin su Allah ya ce kul ce da su bi fadlillahi da wannan falala ta Allah wa bi rahmatihi da kuma ra'ama da jin kai na ubangiji da waɗannan abubuwa guda biyu fabi zalika falyafra da waɗannan abubuwa guda biyu falalar Allah da ra'amarsa da su ne ya kamata mutane su yi farin ciki su yi murna su yi alfahari su ji daɗi ba wani abu na roman duniya ba domin waɗannan abubuwa guda biyu huwa khairun mimma shi shine mafi alkhairi fiye da abin da mutane suka tattara na ƙyale-ƙyalen duniya lafazin bi fadlillahi ya zo daga abu sa'id al-khudri yana cewa fadlullahi anan al-qur'an wa bi ra'amatihi kuma sai ce ja'alakum min ya ce falalar Allah Ƙur'ani, rahamar Allah shine Allah ya sanya ku daga cikin ma'abuta Ƙur'ani. haka aka samu daga abdullahi dan abbas ya ce falalar allah a nan alkur'ani ra'amarsa kuma allah ya sanya ku daga cikin mai ma'abuta alkur'ani wata ruwaya ya ce falalar allah alkur'ani ra'amarsa musulunci kenan da falalar allah alkur'ani da ra'amarsa addinin musulunci da waɗannan abubuwan guda biyu ya kamata ku yi murna da farin ciki ku yi alfahari da su ba me ba ba abin da kuka tattara na duniya ba kuma da wani yake cewa abin islamu la aballi ku ya ce Uba na musulunci ne ba ne da wani uba sama da musulunci idan takaru bi kaitin autamim lokacin da suka zo suna alfahari da kabilar kaisu ko kabilar tamim ni kuma zan ce mai ni musulunci shine uwata da ubana dan me domin ba Allah da kabilanci ina fatan an gani an kawo bambancin kabilu ne kawai don musan juna amma ba don wata kabila ta bi wata daraja ba ina fatan gani wannan aya malaman tafsiri kun ga ga abinda suka fassara imamu tsabari ya fassara mau'iza da alkur'ani sannan ya fassara fadlullah da alkur'ani haka kuma da yawan malamai suka tafi a kai alhafiz ibn kasir yana cewa bai hadha alladhi huwa min indillah da wannan abin da ya zo daga gurin Allah min al na shirya wa din da addini al na gaskiya da ya falyafrahu da shi ya kamata mutane su alfahari su farin ciki fa innahu aula ma yafrahuna Shi shine mafi cancantar abin da ya kamata mutane su yi alfahari da shi kenan da Alƙur'ani ya kamata ne mutane sai alfahari ba da wato wani abu ba wannan kuma shine abin da alimam ibn ashur yake cewa ce wa lam yakhtalifu mufassirun malaman tafsiri ba su saɓani ba fi annal al muradun min fadlillahi wa a nan gurin abinda ake nufi da falalar Allah da rahmatsa Alƙur'ani qurani yake nufi ina fata gani wannan shine abin da malamai suka tabbatar shi aka rawaito daga Anas dan Malik yace fadlullah alquran wa rahmatuhu an ja'alakum min ahli yace falala Allah qur'ani rahmatsa Allah ya sa ku cikin mabuta qur'ani an rawaito daga Abi Sa'id da Barra'u dan Azib wa huwa alladhi yaqtadi al-lafzu sai yace shine kuma abinda lafazin yake nunawa fa innal fadla saboda falala huwa hidayatul lahi allati fil qur'an shine shiriyar Allah da take alqur'ani war rahma rahma kuma hiya tawfiqu shine dace wanda Allah zai baka ila tibai shari'a ka bi ita shari'ar da ta zo alqur'ani din allati hiya rahma fi dunya wal akhirah wanda ita kuma shari'ar ita ce rahma a duniya da la'ira kenan idan ka bi falalar Allah ƙwar'ani sai kuma Allah ya datar da kai ka bi ƙwar'anin kaga ka haɗe da ra'amar Allah kenan ina fata gani wannan shine hakikanin abinda malamai suka fassara wannan aya ba kamar irin tafsiri zaka ji na son zuciya ba sai mutum ya ɗauko wannan aya sai ce maka wai wannan ayar tana nuna wai ai maulidi ni za a yi na ta nuna wannan din shi sa kuka ga na kawo maganganun malamai ga abin da ibnu asir ita ittifaqin malaman tafsiri ga abin da suka fassara kenan mutum ya juya wannan to ya da san zuciyarsa yana da kyau ka tsaya iya abin da malamai suka fassara ba ka ɗauko son zuciyarka ka kawo ba Allah ya ta mu dace na waya mun ne lokacin kawo mu kwana nan ko dai ya aiwa nabiyu inna ahlalna ya ce ta 'Ujura-hunna. to kai baka rubuto ayan ma daidai ba ka ka bagarar da aran ma ba ya yi wanda zina amanu ba ke farko ko ya yi wanda biyu inna a halalna a azwajika allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alayka wa banati amnika wa banati ammatika wa banati khalik wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wa abad nafsaha lin nabi in arada an-nabiy yi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج abinda ayat take nufi shine ayat tana bayani ne kan irin matan da Allah ya halatta wa annabi ya aura anan annabi yana da bambanci da mu a wasu gurare mu an halatta mana mu aure mai mata hudu kana da dama ka aure mai hudu kuma hudun nan an ware waɗanda aka ce ba za ka aura ba ko hurimat alaikum ummahatukum iyayenku mata nan ku wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatil akhi wa banatil ukhti ba za ka wuri iyaye ba zuwa abin da ya sama ƴaƴanka da ka haifa ko akhawatukum yan uwanka ammatukum yayar uba ko kanwar uba khalatukum yayar uwa ko kanwar uba banatul akhi yar dan uwanka sawawun uwa ɗaya uba ɗaya kuce ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba na tun ukti yar yar uwarka dole na ba za ka aure su saboda dangantaka na fata gani amma dai abin da yake kuma bayan wannan ka cire kuma wanda wato eh, sanadiyar aure ba za ka aura ba saboda surukuta in ka auri mace to ba mace ta zama har abada ba za ka aure ta ba na fata gani mana wa umma hatu nisa'ikum kenan kaga wannan surukuta ce haka ne yar umma ka ba za ka aure ta ba sanda kake auren matar wa an tazma ubaina ne amma da ka sake ta za ka iya auren kanwata ko yayarta ba sai lalle ta mutu ba ina fata an gane duka waɗannan sai aka ce ban da su kai ga bayanin da aka yi ba to shi ma manzo Allah sai Allah ya kawo masa Ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi inna a'lanna laka azwajaka Lati? ujura unna duk matan da ka gani kai muradin aurensu ka je ka biya sadaki ka auro mun halatta maka su inna ahlalla laka azwajaka allati ujura unna wa ma malakat yaminuka da kuma damar da abinda damar ka ta mallaka bayan ka mata tunda mun ga ɗaya ɗansa ma bai wasa ce ta aika mariyatul qibtiyya dan manzala mai sunansa ibrahimu ita ta haife shi ina fata gani shine ne ma mana kace mai ruka mimma a Allahu alaika daga abinda allah maɗaukacin sarki ya baka sai ce wa bana ammika haka nan an halatta ma kana iya auren 'ya'yan amminka wa ammika wa bana ammatika 'ya'yan amminka maza mana 'ya'yan yayyen babanka ko ƙannan babanka da kuma 'ya'yan yayyen babanka mata ko ƙannansa za mu ga zainab bin jihar yarwa ce yar gidan goggon manzan Allah ce suna da tana mahaifiyar ta yayar baban manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallama ce su ma mun halatta ma kana iya auren su amma sai Allah ya kaidi sai ce su din allati na ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai in wadda ba ta yi hijira zuwa madina ba ba za ka aure ta ba ya duka aure ta ba ruwaya ta zo manzala ya so ya auri ummu hane yayin sayin na ali kaga yar aminsa ce amma me ya hana ya aure ta ta ce ni ban yi hijira ba tana cikin me waɗanda aka yanta ranar fatu makka saboda haka kuma allah ya ce allati hajar na ma'ak kenan kaga duk yadda ya kai da ƙaunarta ‘yar amman nasa ko ammata in ba ce hijira ba zai aure ta ba kai ka zama a ma wannan ƙaidin ba ko daga inugu take za ka iya auren ta kai ina fata an gani to sai kuma Allah ya ce wan mara'atan mu'minatan to wannan fa annabi ne kadai shi ma kamar yadda ta masu hijira na annabi ne kadai wan mara'atan mu'minatan da duk wata mata mummuna duk mace mummuna in wahabat nafsa ha'ilin nabi in ta zo ta ba da kanta ga annabi ta ce kawai manzala na baka kaina ka auren in aradan nabiyu ka ji gata ba ce duk masu da ta ba da kanta gare ka ba kaga da da matan isi masa yawa domin duk wanda ta zo dole ya karba a sai Allah kuma ya kade yace to fa in aradan nabiyu an yastankiha in annabi yana son ya aura in ta masa kawai daga ta zo ta ba da kanta ga annabi in dai ta masa ya amsa ta auru babu ko kobo ba sadaki sai ce ta tallaka wannan kai kadai aka yi ma wannan min dunil mu'mini na banda sauran mummulai kai yanzu ko ta ce ina son ka ka aure ni sai Waliyu ya zo sai an yi siga sai ka biya sadaki sai dai kawai ta ɗau sadakin ta baka sadaka ka je ka biya amma sai ka biya sadaki cewa da ake yi dawai ya sadaka ba wata ya sadaka ba ya sadaka ba ce a'a uban ne ya sadaukan maka da sadakin ya biya a madadinka amma a ɗau ya babu ko kobo a kai ma baka isa ba sai ka biya wani abu amma kaga annabi daga taci to sai kuma Allah ya masa kaidi yace sai wanda kace so shi sa zamu ga ai mata da yawa sun zo sun ce sun bada kansu ga waccan da ta wuce ce jitu li ahaba ilayka nafsi na zo in kai na gare ka manzala ana tsaka da darasi an cika ya kalle ta sama da kasa ya ga ce masa ba sai sun kai da kai Ka ji manzan Allah me yi sun koyar da kai ba ta masa ba in ya ce ba na son ki ko ba ki mun ba to ba ya kashe mata kasuwa wala ba za ta auri ba ko ba ka bani ba zai aure ki san annabi ba ki ba san ki ya za aure ki shi za ta yi shiru sun koyar da kai ko ba zai ce ba ki mun ba za ta ji ba daɗi shi ko ba manzala baya son ya ta al'ummarsa sai shiru shi za ka ce kuskure ne wata ta ce wani ina son ka ne me zan da ke a rarrashe ta lafiya na fata an gani in ka je kana ta aibatawa wala sai Allah ya jarrabe ka daga baya kuma ka wuri ta na san wanda in ya tashi buga misali da wani mugun abu sunan wata yake kira saboda ya ji haushinta yana jin haushinta wallahi matarsa sace yin to kaga da na baka kaina sai sun koyar da kai wani sahabi sai fahimci ba ta yi masa ba sai ce haɓa zala zawuyi ha in lam ta kullaka bi hajja ni aura mai tan kai ba ta ma ba ni ta mun daidan wani kuma ba ba kyau shine wai abin nan ba ba mace kun san me kyau a mace na sha faɗa kyau ga mace shine me so kyau wurin mace so an gane me nake nufi duk matar da kake so tana da kyau ba haka bane ba haka bane duk matar da kake so tana da kyau ko mimuninta ko bakinta baya rufuwa ba haka bane amma an ba ka san ta wallahi ta ba ma ba ba na ji buga misali da majnunu laila ba majnunu laila saboda yadda yake kaunarta ita ko ba wanda ta tsana a duniya yace amurru ala diyari diyari laila in yazo zai bi gari garin da laila ta zauna kamar ake tana zauna a nan unguwar ya ce ukabbilu zan jidari wa zan jida duk zango katanga kowane gida ya sumbanci katangar saboda laila tana garin ita ma katangar ta samu soyayya ana za a irin wannan masoyin yanzu ba ya ce wa ma hubbin diyari shagaf na kalbi ba wai san garin ne ya shiga ta ba a'a walakin hubbu man sakanar diya kan wanda ta zauna a garin tun da ta taba zama to garin shi ma ya samu soyayya ta amma ta aure shi ba kuma galibi duk irin wannan zafin soyayya da ake ba yin aure laila bai aure ta ba jamilu busaina ba su yi aure ba ko sun yi maza ku da utuba da abul atahiya ba a yi aure ba sha ta ma eh, sai ya ga kunnansa ba tare da da mudubi ba kamun ta aure shi wannan shine dai abinda ayat ta kunsa mun cinye lokacin ko Allah ya dauka musulunci da